alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki barka da warhaka barka ka dai kola sunan ka da yake kira ah, sunana abba abubakar ali ina kira daga kasar libya malam abba kana tare da maulana shek abul fatih sani tijana ta wannan layi ta musamman ga maulana shek abul fatih sani tijani allah ubangiji ya kuma amin amin ya rabbi Masha Allah muna godiya sosai kuma karatu ya yi kyau kwarai da gaske. Masha Allah, masha ah, Dan magana da zan yi shi ne mutane suna yaƙar tunanin mutane sosai da irin wannan fikira ba yana samu. Domin akwai wata makaranta da na sani a anguwarin wallahi abin da ake koya yara kenan aina Allah fi sama aina Allah fi sama har ya zamto ah, wasu daga ɗan ɗariƙan masu ɗaura kawai suna ina an ce ina Allah za ka suna yana sama so wannan karatuka yana yana da amfani kwarai da gaske Allah don yi da kashi gari na'am Masha Allah. Masha Allah, mun gode maka Allah saka maka da alkhairi. Mun gode, mun gode sai amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Alaikum salam wa Sarki zaki. Na'am, kola ya suna na ke kira? Muhammadu Fatih daga Niger Nigeria. To masha Allah, Malam Muhammad Fatih, shi ka daga muryanka kana tare da shi Abdul Fatih ta jana kan wannan layi. sanda zuwa. Masha Allah. Barka ina gajiya ya himma. Alhamdulillah lafiya lau ba gajiya mun gode wa Allah. Yawwa insha Allah kwana biyu ba mu yi magana ba. Wallahi kwana biyu sai ko aiki ya mana yawa ya muku yawa ya mana yawa. <laughs> Gaskiya ne to Allah ya dafa. Ki zaki na muru ko in uwantaka. A'a kai hakuri kai <laughs> A to sarki zaki daga yau na dinke <laughs> tsakaninku. Kana ka da shayi ma kamar shayi ya stamp kai kenan kaga yanzu na gane dan uwana ne dole. ka yi hakuri magana kama da shayi kawai ma wannan ma shayi ya stamp kai kenan shi nan. insha Allah ta ana jin ka ana jin na yawa na ce ba zan sauya ta magana ba abin da yake dan ba da farko dai na yi murna kwarai alhamdulillah na samu kai na cewa na same ku don na yi ta kokarin samun kudin Allah ya bani iko ba masha Allah To abin da nake son yi magana akai shi ne hmm. Eh, in muka duba wannan al'amari ne mai sauki amma saboda abin akwai son zuciya a shi. Hmm. Eh, sheikh sharif Sani radiyallahu ya yi wani jawabi cewa mana kamar ku mutum ne ya kai kara bismillah muna muna tare da kai sai bai yi nasara ba eh yawa sai ce nasara ba shi kenan sai ya ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba ɗaukaka ƙara sharif yake shashin shin kotunan da ya ɗauka ƙara tana mololuwar sama ne ya tafi je ɗauka ƙara ko ko wani gari ne ko wuri ne zai ƙara nan ya ɗauka na'am na'am misali ya ɗaukaka ƙara eh kamar fauka fauka fauki ya dinnan na'am idan ka duba yanzu abin da kawai za mu yi ta kokari kamar dan uwa malam ko da ne. yanzu da ake ce ma yara ayin Allah ya ce fi sama eh. kokari za mu yi mu tabbatar da tauhidin ƴaƴanmu da jikokinmu da tarbiyyar su akan tauhidi akan wahadaniya ta ubangiji da cewa ah, fa kullu ma khadara bi zalika fallahu bi khilafi na'am amma wallahi abu shawo mutanen nan sun ma ba suke kai ba gaskiya ba ne. Mm. Sun san abu da din nan wallahi na. Gaskiya ne. Mm. Musiba gaba ɗaya? To, a ku bar mu ba ɗan TikTok su ma dama kaɗan mu shigo da ɗan TikTok ko da guda. Salamu alaikum. Eh muna ji muna jinka. dan tiktok ya tsaya tsaya tsaya bai kare magana dan tiktok bai kare magana ba ya kuri tsaya bismillah muna jin kai kai na yau ana kusan da magana kuri eh, eh. eh. nace idan kan duba wallahi lazimi mutanen nan sun tabbatar da cewa fauƙiya ɗin da suke magana a kanta Allah ya fi karfin a ce ɗaya. Hmm. Kalma ta ta ƙarshe kenan. Masha Allah, mun gode. saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi amin sai dai Muhammad al-Fati Allah ya saka da alkhairi da kala dai ba wallahi to ah, kuma mu ba yan TikTok eh callers ku ya kuri kuma mu ba yan TikTok dama ku da mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh caller daga TikTok barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira Malam Ibrahim daga Lagos. To kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani Tijjana ta wannan layi. Ina farin ciki da saduwar mu da ku yau. Masha Allah. Ina gaida Abdul Fatih. Na'am. Ina gaida ina masu alheri. Allah ya taimake mu basira. Ah. Amin amin amin amin Ibrahim. Allah ya shi. Amin amin. Mun gode. Alhamdulillah alhamdulillah. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. To a za mu ƙara ɗaya kan TikTok shi kuma in eh, college kuma mu ba ku dama ku yi hakuri, ku yi hakuri suma suna complain. Na yi complain su yawa. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Salamu alaikum kola from TikTok. Ok, bari mu ci gaba da WhatsApp kenan. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola from WhatsApp. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya kalau kola sunan ka n'a ina ke kira ina jira da kasan jordan sunan muhammad sani to muhammad sani daga jordan kana tare da shek abul fatih sana tijjani ka wannan layi Allah gaida malam na fata ko malam na lafiya malam yana jin kai alhamdulillah masha Allah Dole wani tambaya kada nake da shi ne game da batun na lahince. Hmm. Eh. muna so mu ga domin maluma sun bar mu fanci kamar Qur'ani an sauko bai ta yi. Eh. Lokacin da ka sauko da Qur'ani mun san Allah na sama kuma da magana Allah ne kuma sauko da shi zuwa da manzo Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kuma an ce wa kuma na sauko manzo Allah ne. Shi yasa wannan ne yake nuna mana Allah yake ko bai nuna mana kamar Allah na sama. Mm. an ce wayi yana saukowa ne. An ce Qur'ani ya sauko ne. lokacin Allah yana sama kuma maganan Allah ne to ina Allah yake maganan ka yana da kyau bari malam ya ba mu amsa na ji daɗin tambayan ka ya gama tambayoyinsa to ka gama eh ka gama duka gaba ɗaya ko eh, Allah ya saka maka da alkhairi to bismillah shek to masha Allah uh, ah, Ta <laughs> tambayar tasa <laughs> wallahi ah, akwai akwai abin dariya a cikin tambayar nasa kwarai da gaske <laughs> yanzu dan an sako daga Qur'ani daga sama saboda sama mana mazaunin mala'ika Jibrilu shi yake zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam da wahayi shi kuma mala'ika Jibrilu ba halittan ƙasa bane halittan sama ne hmm. da haka mazauninsa na saman an bashi aike daga ƙasa zai zo ko daga sama hmm, daga sama yawwa kaga abin da zaka yi kenan sannan kuma abu na farko ai in ka lura mun faɗi ayoyi da sauransu misali yanzu tambayan da yayi bari ba shi ansa da wani abu guda ɗaya ga al-imam ibn battal ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suka yi sharhin sahihul bukhari da al al bukhari ya kawo wannan ayoyin da na kawo cewan ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika Jibrilu suna hawa ilaihi su salafawa sai suka fassara da cewa zuwa wajen Allah a sama da faɗin Allah ilaihi yas'alul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uhu sai suka ce ilaihi zuwa gurin Allah kalmomi daɗaɗa suke a abin nan eh, daɗin kalma mai kyau gurin Allah take zuwa aiki mai kyau shi yake ɗaga wannan kalman sai suka ce da shi an ce a sama sai al-imamu ibnu battal ya ce wa ma a hadisul babi min hadhal ma'ana faqad taqaddama al-kalamu fi raddi alayhi yace irin wannan ayoyi da waɗansu suke riƙewa akan wannan abin suke nuna Allah yana sama yace magana ya gudana akan su yace wa huwa shine annad dalailal wadiha qad qamat ala al bari ta'ala laysa bi jismin an samu hujjoji mabayyana cewa Allah ba jiki bane wala muhtajun ila makanin Allah baya buƙatan guri ya hulluhu da zai sauka a wannan gurin wa yastaqirru fihi da zai tabbata a wannan gurin li'annahu ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala kana wala makana Allah ya kasance tun lokacin ba guri wa huwa alama kana kuma har yanzu akan abinda Allah yake kenan tabaraka wa ta'ala Allah baya da guri Allah bai da guri summa khalaqal makana sannan Allah ya halicci guri yace fa muhalun kaunuhu ganiyan anil makani qabla khalqihi iyahu summa yahtaju ilayhi ba'da khalqihi law yace hankali ba zai kama ba kafin ya halicci guri baya bukatan guri sai bayan kuma ya halicci guri kuma a ce yana bukatan guri yace haza mustahilu wannan abu ne da ba zai yi ba ibnu battal ne ya faɗa wanda ya rasu a shekara ta ɗari hudu da arba'in da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin manyan malaman da suka yi shirin sayyid bukhari kuma ya kawo ayoyin da suke kafa hujja da shi na cewa Allah yana saman ya musu wannan radda gashi har ma abin da ya faɗa ma ya ce gardul buhari fi hadal babi abinda al-imam al yake nufi a wannan babin radd shubahatil jahmiyyal mutajassima mujassima afwan yace shine imam al-buhari yana yin raddi wa irin su ibnu masu mai da Allah jiki fi ta'alluqiha bizahiri bizahiri fi qawlihi ta'ala ita yadda suka rike irin waɗannan ayoyin zahirin ayoyin suna nuna Allah yana sama to don haka in ka ce wahayi yana zuwa daga sama saboda mala'ika jibrilu daga sama daga sama yake shi mala'ika jibrilu da haka da Allah ya a mazaunin na halittan sama Allah ya bashi aika kasa zai zo inda mala'ika jibrilu yake mune a saman da sai ka ga wahayin kuma daga kasa ne zuwa sama hadha huwa bidabti la baya gwada wai Allah tabaraka wataala dan yana sama a ka lura da wanda ake bashi wayin ya kawo manzo Allah dawa yana sama kuma Allah tabaraka wataala saman nan halittunsa ne a gurin halittu ne na mala'iku suna nan da wasu halittun da kila ba mu san su ba suna nan kuma Allah ya halicce su ya yana nan suna nan suna sama kamar yadda mu ga mu a ƙasa ya halicce mu muna nan muna ƙasa kuma abin da zai ba ku akwai ayoyi da zamu zo mu karanta in ya faɗi irin waɗannan shigoyin yanzu sarki zaki ni ma sai in yi ta bashi misali manzo Allah ya ce law tajalla dukum bi bi hablin ilar ardi sabi ala wa ta'ala Allah da ɗayan ku zai zira guga igiya yayi ta shigewa cikin ƙasa yayi ta shigewa har ya je ƙasa manzo Allah ya ce la habada ala Allah da ya fada akan Allah Allah zai tarra mm, inji mm, manzo mm. Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hmm. ka gani irin waɗannan shigoyi in ka ce da irin wannan za ka riƙe sai in yi ta kawo maka da irin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka je kogon hira shi da sayyidina Abubakar sai na bakar yana cikin kogo sai ya dan kaman ya tsorata haka ya damu manzo Allah sai ya ce ma zannuka bi isnaini Salisu salisuhuma me ya zatanka da mutane biyu ni da kai wanda Salisu salisuhuma Allah Allah ne na ukun Allah yana cikin kogo tare da annabi da sayyidina Bakar <laughs> ah. haka za a fassara kaga irin waɗannan babu sannan in ka zo ka ce ai daga sama ake kawo wahayi haushi wahar da suke kawa manzo Allah da ya tashi zai yi Isra'i da Miraji ai sama ya je ya gana da Allah ba su kawowa ana kawo ka to ya za ka yi kuma da faɗin Allah da annabi Musa shi kuma a ƙasa a gari a gari da annabi Musa yake yana zuwa Allah ya ga bishiya ya ce qala innani ana Allahu a ƙasa ni ala Allah ya ce inna ni ana Allahu ni ne Allah a ƙasa ba a sama ba Allah ya gaya bushin ya gaya ma annabi Musa shi annabi Musa ya Allah ya mai magana ya ce inna ni ana Allahu Qur'ani la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri inna sa'ata atiyatu nakatu fi yalati zi kullu nafsin ma tusi fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha to kaga irin waɗannan ayoyin suna nan Da annabi ibrahim na ce maka daga iraki ya tashi zai tafi falastin amma alqur'ani ya ce inni zahibun ila rabbi zan tafi gurin allah a palestine in na rike wannan ayoyin na ce maka nima allah yana ƙasa ga ai amma abin da mu muke faɗa allah baya da guri da zai keɓance shi ba a yi wa allah guri tabaraka wata'ala irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa to da ya kamata mutane su dinga fahimta shi allah kai ne kake buƙatan guri allah baya buƙatan guri kafin ya halicci guri baya bukata har yanzu ma baya bukata tabaraka wa ta'ala dauki wani sarki zaki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola an tiktok sama kuna da ke assalamu wa alaikum assalamu ta'ala ta'ala barakatuh kola ya sunan daga ina ke kira sarki zaki kana magana da yusuf sabiyanu daga taraba to masha Allah malam yusuf kana tare da shak abul fadisani tijani akan wannan layi wannan gaskiya ne ina tare da shehin malami kuma ina masa fatan alkhairi da sauran al'umma masu sauraro baki daya yana ka kuma yana amsawa gaskiya na yi farin ciki sosai da na taru wannan shiri sakamakon shiri da dama ina kira ina kira bana samu ina shigowa masha Allah muna jinka to akram kallah Malam Abdul Fatahi tare da sarki zaki ni abin zan iya cewa akan wannan maudu'i ba. Kura tare da ni? Hmm. Ga bismillah. Game da akidar cewar wai Allah yana sama. Ai kwata-kwata da dalilai da hujjoji game da ayoyi na Alkur'ani da suke nuna wato ma wannan akida ma ba mata musulmi ba ce. Eh, nawa ne ne? Ba, ka dalili? A'a. su masu kafa dalilan nan suke cewa sai su kawo aya cikin suratul tabara suratul mulki kenan sai su cewa wai afa amintum man fis sama'i an sifa bi al-arda suna kawo wannan hujjojin saboda kawai an ce man fis sama'i sai suka dauka ai fis sama'in nan Allah yana zaune ne a sama daram daram hmm. sai muka ce to ga misali na farko idan idan ka ga fis sama kai a tunanin ka kawai Allah yana sama ne cikin sama to ai Allah ya kala bayani a cikin wata aya Allah ya ga mana wa fis sama ilahun wa fil ardi ilahun Allah ya ce a cikin saman Allah shine Allah a nan ƙasa ma Allah shine Allah to yanzu idan ka ce mana can da aka ce a fa'amintu sama idan ka ce fi sama nan ai Allah yana sama sama ne kawai to na Allah ya ce wa fil ardi fil ardi aka ce nan kenan sai ka ce Allah yana ƙasa to ana fahimta magana masha Allah muna yawwa dan haka abinda Allah ke magana cewa idan har ka ba ma Allah muhalli misali duk da wani dan uwa ya yi irin wannan tambayar <laughs> amma ni abin zan kara akan sai idan ka ce Allah yana sama to abin da zan kara akan cewar kafin yi saman ai Allah ya ga mana cewar kalaka samawati wal arda Allah shi sama da kasa kuma har ya kawo mana ya ce mana ta sittata ayyamin cikin kwanaki guda shida yayi su to tambayar da zamu yi a nan gun bayan mun tambaya kafin yi saman yana ina sai mu ce shin idan fa ka ba Allah muhalli to kar ka mance dole sai ka siffanta shi da wata siffa <laughs> kwana shida kwana shida na ya na tabe shayi wani siffa eh, wani siffa za ba kwana shida irin kwanakin mun nan shida ya wane mutum wane mutum ta'ala Allah wa zalika uluwan kabira a ah, ah, inda za inda za yi za fasara komai zahiri kwanakin mu shirin na za ko dai wai <laughs> Masha Allah, kola kana kana kana da minti kaɗan mu ba wasu dama kuma. tare da ni? Muna jin ka. Yawwa, tunda Allah ya ce mana laisa kamar sulhi shay'un din nan. Allah ya ce shi fa ba a siffanta shi da komai kuma bai yi kama da komai ba. To, idan ka ce fa Allah yana sama dole kamar misali yanzu sarki zaki in nace na ga wani basara ke akan kujera kamar da ake siffanta Allah har yana kan bishiya ne yana menene dole fa ka siffanta wace irin shiga sarkin nan. sosai sosai sosai to ita wannan siffan tawai ne Allah ce laisa ka mislihi shay'un shay'un fa ya kawo kira to masha Allah mun gode maka sosai kola ina ma ina ma shehi malami fata alkhairi kuma sarki zaki yana maka fata alkhairi masha Allah mun gode kuma ina gaishe ka sosai sosai Yusuf Sufyan daga Tarab Allah ya saka maka alkhairi malami sarki kafin ka dauki kafin ka dauki kira eh kola ah, eh hakuri kafin ka dauki wani kira Mm. wanda ya kira din nan daga Jordan ko? Eh. Yake cewa to in an ci Allah baya sama ya zai yana sauko da Alkur'ani daga sama. Wata aya dama nake ta nema na yi na yi ta zo ta ki zuwa amma yanzu na nemo ta. Wanda ta yi daidai da amsansa. Mm. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin suratu Zumari. Khalaqakum min nafsin wahidatin. Allah ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine Annabi Adamu alaihi salam. Ah. Summa ja'ala minha zawjaha bayan haka Allah ta tabaraka ta'ala ga shine zaujaha mata shi Adamu na na hawa ko eh, sai eh. Allah ya ce wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwajin Allah ya sauko muku da dabbobi dangi takwas ya khuluqukum fi butuni ummahatikum Allah shi yake halittan ku a cikin iyayenku sarki in kana jin nan Allah sai ya ce sai ya sako mana da dabbobi al'an'ami din nan dangi takwas da raƙuma da shanu da tumaki da awaki su ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa an lakum ya sako muku da dabbobi yan garin sa ka tambaye shi daga sama ta sako <laughs> raƙumi in ya ga raƙumi raƙumi daga sama ya sako na'am in ya ga awaki yanzu daga sama suka sauko in ya ga tumaki daga sama suka sauko ƙur'ani kuma gashi Allah ya ce wa anzala lakum minal al'ani ya sauko muku da dabbobi no no to yawwa wannan aya dama ita na ne ma ɗazu in ba shi ansa da ita to shikenan Allah da sai ya haɗe a wancan masha Allah ɗauki wani kira assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh caller from tiktok Na'am kola sunan ka na ke kira? Ok, masha Allah Malam Yasir, kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani Tijjani akan wannan layi. Masha Allah Malam Yasir. amu, amu, Malam Yasir, mun gode maka Allah saka maka da khairi, mun gode, mun gode. mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam kola ya suna karge nake kira sunana usman abdul kadir daga france to masha Allah usman abdul kadir daga france eh fari kenan kana tare da shek abul fatih sani a tijjani kan wannan layi eh muna gaida shehun mu mm-hmm. almajiri Allah saka mashehu da karatun da yake yi muna ji daga nan ga. Masha Allah, masha Allah. Ya ƴan fari. Abinda ke son faɗi mashehu ne na ji shehu ya ce mu ba su mu ba mun kai hanya su su kira. Hmm. Hmm. Amma mun ga mun kiran ba su kira don shehu ya yi musu raga-raga. To muna jin ka ne. Ba su da wani hujjan da za su faɗi wai Allah na sama. Hmm. ba su da kowane hujja hujjar su gane surutu kawai dai masha Allah masha Allah mun gode sosai shi muna gaida shehu kar shehu ya damu kanci ya kira su ma ko da ya kira ah. ba ba su ji ba suna kan la <laughs> Ok, mun gode da gode sai kaga yanzu sarki ga wani waye mun message wai hmm. eh, malaman mu mu ba za mu bari ba za mu bari menene malamanmu ba mu mun san dai Allah yana sama malamanmu sun koyar da mu to ban gane rubutun nasa ba yana maganan shi malaman su malaman su na farko da wannan mai text din in ya ji ni ga layi an sa je ka dauki layi ka kira kawai ba ka yi min text ba da Allah in kai min wani ai shirme kake yi sannan mhm. kuma malamanka malamanka ni ina magana da Usaimin kana maganan malamanka na nan Najeriya ko kallon su ma na yi ni sun shigo sauna ko kallon malaman na ba wani bakin fatan malamin ka da nake magana ina magana da usaiminu su jajayen da su nake yi ba da kai nake yi ba kawai ina wayarwa da mutane ba malaman ka na Najeriya ba da su nake yi ba da jajayen fatan nake yi ba ruwa na da wani malaman ka na Najeriya da usaimin nake magana Allah ya kyauta eh, Assalamu alaikum caller from TikTok Kola kan WhatsApp ya kuna zuwa kola daga TikTok daga muryanka ba mu jinka da kyau kola daga tiktok wa alaikum salam babu jinka da kyau na san shi bai ji a ba na ji gaskiya sai dai in ya faɗa ka gaya mu kola daga tiktok daga muryanka da kyau wa alaikum salam wa alaikum salam ya sunan alaikum salam eh to mala Abubakar kana tare da shek abdul fatah sana tijana kaka damu yi magana yi tambayanka ka eh da aka je saman saman bakwai mm zan Allah ya sallallahu alaihi wasallam mm to da a ce a kasa ne inda a ce yana ko ina to ni abin ya rikitar da ni kuma maza sallallahu alaihi wasallam na'am to shi ne nake so malamin bayani ya haka kuma Allah ya gana da Ubangiji a sama. Mm. Masha so To. Insha Allah, Malam zai gane da kin Allah yadda. Mun gode. Bismillah. Alhamdulillah, dan uwa da ya kira da ma ya ji jawabin da ni yanzu kila ma da bai yi tambayin ba. Babu hmm. shakka manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi Isra'i da Mi'raji da shi. Hmm. kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya gana da Ubangiji ya ga Allah tabaraka wa ta'ala gani hmm. da ido ba a mafarki ba ba a zuciya ba ra'a rabbahu haqqan bi ainin siwa haza wa ra'a wa ra'i ji shi ibrahim radiyallahu ta'ala to babu shakka manzo Allah ya ga Allah amma kar ka manci yanda aka ce ah, manzo Allah ya ga Allah a sama kar ka manci kuma ya gana da annabi Musa kuma a ƙasa yanda na gaya maka ɗazu qala innani ana illa ana Allah ya ce ni ne Allah har Allah ma ya tambayi annabi Musa ma suka yi hira wa ma tilka bi yaminika ya Musa me a hannunka ya Musa annabi Musa ya ce qala hiya asaya Allah sandana ne atawakkau alayya wa ahushu ya ala ghanami waliya fiha ma'aribu nukuri Allah ya ƙara ce mai kala alƙiha ya musi to jefar da sandan fa alƙiha fa iza hiya hayyatun tasi annabi Musa ya jefar da sandan sandan sai ta kama tafiya kamar maciji Allah ya ce kala khuzha wa la takhaf ɗauke ta karka ji tsoro san'idu hasira ta haluli za mu mai da ita yanayin ta na farko wadu mum ya daka ila ka ta khuruj bai da amin ghairi su ina ya tilkuri linuriyaka min ya al-kubri daga ƙarshe aka ba shi risala aka ce mai bi Iza habu ila fir'auna innahu Ka kaga wannan duka a ƙasa aka yi wannan hiran da annabin Musa to ka abin da ya fi mamaki to kuma ga wani annabin shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba a cikin teku a cikin tekun a cikin cikin kifi shi kuma suka yi munajati da Allah na'am na'am ka gane buwayar Allah wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi fanadi fi zulumati alla ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim e eh, ga zunnuni ma'abocin kifin nan shine annabi Yunus ya tafi yana maghaliban fa zanna Allah na qadira alaihi dai, fi zulumati cikin cikin kifi Allah ya ce ya kira mu yi ya yi addu'a Allah ilaha illa anta subhanak addu'ar da manzo Allah ya ce ya ce mafi alkhairin addu'a shine addu'an dan uwana Zinnun Yunus ba wanda zai roki Allah da wannan addu'an face sai Allah ya amsa masa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na zalimin to wannan addu'ar shi kuma munajatin da aka yi da Annabi Yunus shi a cikin cikin kifi annabi Musa a ƙasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sama kuma annabi Musa ma ya zo ya faɗa wa Allah yake cewa ƙala rabbi arini anzuru ilai a wata aya Allah nuna min kai in ganka Allah yace ce lan tarani ba za ka iya gani na ba ya ce walakin inzur ilal jabali kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya zauna a yanda yake zaka gani falamma tajalli rabbul jabali lokacin da Allah ya yi tajalli lil jabali wa wannan dutsen ja'alahu dakkan Allah sai ya sa dutsen ya da gargaje wa da Musa sa'iqa annabi Musa kuma ya faɗi yana sumani to kaga Allah tabaraka wa ta'ala guri baya hukunta Allah ka ce Allah yana sama ko ka ce Allah yana ƙasa ko ka ce Allah yana cikin kifi tabaraka wa ta'ala shayi ganin daman Allah ne ya bar annabi ya gan shi a sama ganin daman Allah ne tabaraka wa ta'ala sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda manzo Allah yake faɗa yake cewa sahabbai sun zo suna tafiya da manzo Allah suna zikiri suna zikiri suna zikiri manzo Allah ya irba'u ala anfusikum ku tausaya wa kanku wanda kuke kiran nan ba ga'iban bane ba wanda baya tare da ku bane manzo Allah ya Allah ya fi kusa da wuyar raƙumin ɗayanku a kanku in kana kan abin hawanka to Allah ya fi kusa da raƙumin wuyan raƙumin akan kai da kake kan abin hawan ji manzo Allah a hadisi sallallahu alaihi wasallam sannan gashi a hadisi manzo Allah ya faɗa yace idan ɗayan ku yin hadisi idan ɗayan ku ya tashi zai yi sallah manzo Allah ya ce kar ya tofar da yawu a alƙiblan da yake sallah manzo Allah ya saboda Allah ne a gurin sannan kuma yanzu shikenan cewa Allah yana da hannu a hadisi manzo Allah ya ce alhajarul aswad dutsen nan da yake jikin ɗakin Ka'aba wannan baƙin dutsen manzo Allah ya ce yaminullahi fi ardi hannun daman Allah ne a ƙasa Allah yana gaisawa da shi da wanda ya so yanzu wannan dutsen shine hannun daman Allah to a nan abinda malamai suka faɗa ko mutum ya ki shine laisa ka mislihi shay'un kullu ma khadara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abinda zai suranta a kwakwalwanka to Allah sabanin haka yake manzo Allah yana cewa Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli Allah kai ne as-sahibu kai dan me tambayan ya jiga wannan addu'ar manzo Allah za ta fitar da shi manzo Allah ya ce Allah anta sahibu kai ne ma'abuci na fi safari in ina cikin tafiya wal khalifatu fil ahli kuma Allah kai ne khalifa na a cikin iyalaina shi yana tare da annabi a tafiyan kuma shi ne khalifan annabi a cikin iyalan annabi tabaraka ta'ala haka Allah yake laisa ka mishi Allah kenan duk yanda ka suranta kwakwalwanka ba haka yake ba ka ce oh huwal arshi sai ce ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da kuwa yanda kuke manzo Allah ya faɗa a hadisi qarara inna min afdali imanil mar'i ayya alama anna Allah ma'ahu haisu ma kana cikan imanin mutum ya san Allah yana tare da shi a duk yanda yake annabi ne ya faɗa kai tawili kai tawili ya rage maka azau Ah, jama'a za mu da kira biyu ku yi hakuri assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala kola ko dai mu aje ki doko wani wa alaikum assalam rahmatullahi. ya sunan karga na ke kira ah, sunana abdullahi ismail daga libya To masha Allah Mala Abdullahi kana tare da Maulana Sheikh Abdul Fatih Sana Tijjani a Kwakwai. To masha Allah da farko dai ina jinjina ma sarki zaki sosai kamar yadda aka saba. Masha Allah muna musa. Gaskiya muna godiya sosai muna jin daɗin program da ake gabatarwa a nan pejin nan sosai ma. Allah ya saka. sau da yawa ina so in samu lokuta idan kira to ban samu ba hanya dai sai yau Allah da ikonsa dai ya ban dama na samu na kira ana program. To masha Allah muna jin ka. Kuma ina gaida babban shehi na Sheikh Abdul Fatah Sani tijani, ina mai fatan alkhairi. Masha Allah masha Allah. Wallahi na kira ne godiya kuma in yi jinjina da abubuwan ake shahar da mu a na, sai ma daɗi wallahi Allah ubangiji ya saka muku da alkai amin amin amin amin ya raja mun gode sosai wallahi Allah muna godiya sosai mun gode mun gode Uh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola daga tiktok kola daga tiktok ka daga muryanka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh

sa yadda ke magana sannan na kuma um, na biyu a min sorry um, shin akwai hadisin da ya rubutu akan cewa akwai hadisin da aka rubutu aka ce cewa Allah na sama ko babu shi ko a cikin alkur'ani mai girma akwai inda aka faɗa ko wani hadisi ko babu that is the question Masha Allah, to mun gode. Wasatullah, mun gode. To, ya Maulana. Na, alhamdulillah. Shi ne tambayoyin sa ko? Eh, Na farko kaman cewan ganin Allah ko? Eh. dan maganan nasa yana dan breaki. Eh, eh, ganin Allah kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah duk da mas'ala ce ta sabani a tsakanin malamai amma mu mas'alar da muka yi muka rajjaha kanmu zuwa gare ta muka bi shine a matsalan fatawa ibnu abbas a tsakanin sahabbai mutane biyu ne nana aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah bai ga Allah ba ibnu abbas yana cewa manzo Allah ra'ahu ra'ahu ra'ahu manzo Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan fatawar mu ita muke kai kuma na jawo baitin shu barayin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da kuma hujjoji masu yawan gaske wanda in Allah ya ba mu dama wata rana sai mu zo mu yi karatu da ardin maganganun malamai da tattauna sabanin malamai akan wannan matsalar amma dai bil khulasa manzo Allah ya ga Allah kuma shine ra'ayi mafi inganci mafi kyau bisa irin hujjojin da muke da shi da fahimtar da muke da shi wannan kenan sannan tambayar ta biyu sai cewa ina Allah yake ko eh wai a ina kamar na jina cewa wai ka ce annabi Musa ya gana da Allah to shi ma hmm. ya ga Allah ko dai eh, wani irin ganawa ba mu ga ya gana da Allah sun yi magana da Allah yanda alkur'ani ya faɗa na jawo ayoyi har Allah ya ce ƙala Allah ya ce inna ni anallahu inna harfin taukidi innani anallahu ni ni ni ne Allah Ka ga magana ta ƙare ko Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana komai to amma cewan ya ga Allah ayar ta faɗa ba sai dai ayar da muka jawo waccan shi annabi Musa ya nemi ya ga Allah cewan ƙala rabbi arini anzuru ilai sai Allah ya ce mi lan tarani annabi Musa kai ba za ka ganni ba ba lan ƙura ba ba ba a gani na ba akwai bambanci da tsakanin ba a gani na da kuma kai ba za ka ganni ba ko ka fahimta sarki zagi yawwa kai ba za ka ganni ba yana da bambanci da ba a gani na to annabi Allah cewa annabi Musa yi lantara ni kai ne ba za ka ganni ba walakin zur ilal jabali amma ka kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya tabbata a yanda yake to za ka ganni falamma tajalli rabbuhu lil jabali lokacin da Allah ya tajalli wa dutsen ja'alahu dakkan Allah sai ya mai da dutsen ya dagargaje wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa alaihi salam sai ya faɗi yana sumanni kaga ayar abin da ta faɗa shi annabi Musa shi aka haramta wa ru'yar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa wancan maganganu da abinda da malamai suka tattauna malaman musulunci saboda biyu wasu sun ce bai ganshi ba wasu suka ce sun ganshi mu kuma muna bin malaman da suka ce da sahabin da yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to wannan shine a maganan da yake da haka annabi Musa a ƙasa yayi munajati da Allah kuma Allah ya faɗa yace ce shi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yi isra'i da mi'raji kal balma isra'i da mi'rajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma zaka samu ayoyin da suke gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi isra'in da mi'rajin da yanda yaje ga Allah kusan hadisai ne suka fi bayyana su ayoyin ba su bayyana kansu a yanda suke ba su bayyana kansu sosai ba sai yasa zaka samu daga cikin musulmai ma akwai masu inkarin mi'raji sun yadda da isra'i amma ba su yadda da mi'raji Isra'i shine tafiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga masjidil um, masjidil haram na makka zuwa zuwa baitul qudus ko sannan iraji shi kuma daga baitul qudus zuwa sama to wasu daga cikin musulmai suna inkari saboda alqur'ani bai bayyana abin karara ba amma hadisai sun bayyana hadisai sun bayyana hadisai sun bayyana amma shi kuma kaga nan annabi Musa nan karara Allah ya bayyana shi alqur'ani innani ana Allah to wannan dai shine abin da yake akwai sai sa na uku eh eh gaskiya na wanda na kama wanda na yi na kama kenan to to ni ma wanda na kama kenan ban gane me yake za mu kira na ƙarshe jama'a don Allah ku yi hakuri shirin ya huta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola daga muryanka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki na'am kola da baban gida da kan tambuwar Sokoto tarayyar Najeriya to masha Allah kana tare da Maulana Sheikh Abdul Kadir Sana Tijani ta wannan layi wallahi mun kare kai mu godiya ubangiji Allah shi kara muku lafiya da kai da malam duk wani tsaron amin muku jagorar sarki zaki mun gode mun gode Allah shi ka Allah shi taimaka amin amin amin amin Allah shi Allah shi mun gode sai an jama'a jama'a ku ya zai mana ta'aliki ya mana addu'a sabon sati za mu ci gaba da inda muka tsaya Allah ya to insha Allah tabaraka wa ta'ala a abinda talikin da zan yi na rufe shi ne a wannan ba su ne kadai iya hujjojin da su wahabiya suke kawowa a wajen su na cewa su a tunanin su Allah yana sama ba akwai hujjoji wasu hadisai wasu ayoyi suna nan za mu dinga ɗaukan su ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya tare da ardin maganan malamai da sauransu insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya duk abin da suke faɗa sai mun yi ardin su mun kawo musu abin sannan kuma mu ba su hujja yanzu dai yau mun ɗauki waɗannan ƴan kaɗan daga cikin ɓangaren za mu ci gaba da yi muna kawowa insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan abin da yake a gurguje ƴan uwa su sani wannan matsala ce da take da hatsari matsala ce ta imani abin da muke nufi da matsala ce ta imani mutum ka nutsu ba ta asubanci ake so a nan ba misali ɗan ɗariƙa ya ce kawai duk ni tun da ɗan ɗariƙa ne kawai abin da muke ka faɗa shi kenan kawai na ji na bi ko kuma ɗan izala ya ce tun da ni ɗan ɗariƙa ne abin da na faɗa kawai gaba ɗaya ya rushe ba wannan ake buƙata ba saboda mas'alar ta shafe ka imanin ka ne lokacin da na zo nake faɗa in gaskiya ne kake amfani kake ka yi amfani da ita ban cutu ba in ka yi amfani da ita ban ƙaru ba kai ka ƙaru don haka mas'alar tana da hatsari mutane su tsaya su duba an dade ana cutar mutane da sunan ana koya musu aƙida amma in ka duba tsaf sai ka ga mutane suna bautan gunki sai ga mutane suna bautan gunki musamman musamman su yi hakuri muna da jaddadawa ba wanda ya raya wannan irin fikirar nunan fikira irin ibn taymiya da almajiransa to wannan abin da sunan aƙida dole a yi wa mutane gyaran aƙida ba yanda za a yi ku zo kuna bautan Allah kuna irin wannan maganganu da sauransu sannan wani na ɗauka wani zai mun wannan tambayar saboda amana ta ilimi wajibi ne a shigar da wannan abu shi ne sarki zaki shin daga cikin wasu malamai akwai malaman da suka faɗa suka ce shin Allah nan yana sama ko ibnu taymiya ne shi kadai hmm. to ba ibnu taymiya bane shi kadai akwai malamai da dama da suka faɗa amma kuma faɗansu yana gwada daidai suke kai ba daidai bane ba daidai bane akwai malamai ba ibnu taymiya bane da dama amma me yasa to za a ce muka yi tarkizi akan ibnu taimiya muka rabu da wancan malaman saboda shi ibnu taimiya ya fito araka ma'arakatan rahiba ya fito yaƙi yake yi kawai da ciwon wanda duk bai yadda da abin da na yadda da shi ba kafiri ne wani sa'in ma a kashe shi a zubar da jininsa hmm. wannan shine bambancin ibnu taymiya da waɗancan malaman waɗancan malaman ko sun zo za su faɗa Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza su shige iya fahimtar su abin da suka fahimta amma su yanzu sun zo suna neman su yi wa mutane fardi na ra'ayi kuma za ka samu bambancin ibnu taymiya na biyu da waɗannan malaman su malaman da suka zo ko sun faɗi ga ra'ayinsu amma mafi aksarin su zaka ji sun ce akwai malamai masu ra'ayi kaza to amma shi ibnu taymiya in ya taso kawai nunawa yake banda nashi ba na kowa in ba shi aka bi ba kowa ɓatacce ne to wannan hmm. abin shi ne ba mu yarda da shi ba shine ba mu yadda da shi ba kuma a nan abin da nake so in gwada a ɗaliban ilimi yan uwana daga nan za su gane mas'alan nan ba mas'ala ce kaɗa'iyya ba masu zuwa suna nuna ai Allah yana sama haka abin yake haka musulunci yake haka fahimtar mu yake yanda yake din nan ba canji ƙarya suke yi saboda an ji saɓanin malamai ga abin da wasu malamai suka fahimta saɓanin abin da su suka fahimta kuma malaman sun fi su girma a musulunci ashe tun daga nan ka gane idan an samu wasu malamai sun yi nan wasu malamai sun yi nan to abin da za ka yi shi ne in ka zo in ka zaɓi hagu to ka tsaya a hagunka kar ka kai wa dama hari kar ka kai wa dama hari saboda su ma daman nan ba ba ƙananun mutane ba ne fuhul ne daga cikin malamai kuma in an samu wasu manyan malamai sun yi nan mun bi su to kar ka zo kawai kana waɗannan kafirai waɗannan mushrikai waɗannan yan bidi'a idan kana kafurta mu ma'ana kana kafurta waɗancan malaman kenan kana kafurta waɗancan malaman kenan to shi kuma ibn taymiya mun faɗa abin da yasa muke mu'araka da shi mu'araka rahi mu'araka rahiba saboda yana kafurta mutane akan wannan abu kuma fahimtarsa daga nukuda ta ƙarshe shine fahimtar da ibn taymiya yayi wa nusus na fauqiyya wallahi hatta waɗanda ake ganin kamar suna tare da shi wallahi sun sha bamban ba iri ɗaya suke ba kuma za mu zo mu yi karatu za mu zo mu yi karatu tun daga shi mun fara yanzu za mu ɗauko abin daki daki ga abin da ya ce waɗansu wanda ake ganin kamar su ma sun ce Allah yana saman ga abin da suka ce za a ga akwai bambanci tsakaninsu da Ibn Taymiyyah akwai bambanci illa iyaka kawai ishtirakul lafazi ne lafazi ne suke amfani da shi sai ake ganin kamar suna tare da shi amma ba sa tare da shi to wannan shine hakikanin magana da aka yan uwa a dawo da hankali jiki wannan matsala ce ta aƙida da take da hatsari aƙida mai kyau shi ne Allah tabaraka wa ta'ala bayi da wani guri da yake ɓanta da shi ka ce Allah yana sama ko Allah yana ƙasa dalili shi ne Allah yana nan kafin guri kuma har yanzu Allah baya buƙatar guri wa ma masana min lughub tabaraka wa ta'ala haka Allah ya mana gudumawa Allah ya sa mu dace albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh sarki zaki ina ga insha Allah ba komai sai mu yi addu'a to ai muna addu'a وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه قدر الإمدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين